alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ganin waɗannan tarika kaɗai wallahi ya sa an jam'iyyar apc da pdp hantarsa ta kaɗa wallahi tallahi dawa ba ba ta pdp alhamdulillahi allah ubangiji muna ƙara godiya a gare ka duba da yadda inda an fita yaƙin neman zaɓen nan wato kamfen. dubban magoya baya suna fitowa wurin wannan taro inda mai girma abba kabir yusuf tare da mukarrabansa suke hawa kan dandali su faɗo irin aikace alkhairin da za a yi wa al'umma idan an samu nasara a 2023 jiya mai girma abba kabir yusuf ya je karamar hukumar rogo inda mai girma 'dan takarar majalisar tarayya na ƙaramar hukumar rogo ya fita kunya wato abdullahi sani rogo inda ya tara dubun dubatar mutane na wannan jam'iyya mai albarka yau kuma cikin ikon allah mun mara hukumar kura wannan wannan garuruwa sai dai mai godiya da allah subhanahu wa ta'ala yadda al'umma suka fito domin nuna goyon baya ga waɗannan 'yan takarkaru na jam'iyyar NNPP. gaskiya abba kabir yusuf yana godiya tare da gowar shugabannin jam'iyya da 'yan takarkaru na wannan jam'iyya mai albarka ta nnpp muna kira ga al'ummar ƙananan hukumomin nan da aka je jiya da yau da ma ragowar sauran ƙananan hukumomi da aka je da wanda kuma za a je gaba su yi ƙoƙari su tanadi katin zabansu su adana wanda ya karbo ya adana wanda bai karɓo ba hanzarta je ya karɓo a ofis mafi kusa domin ya adana shi idan zaɓe ya zo a fito a zaɓi injiniya sanata rabi'u musa kwankwaso a wannan jam'iyya ta mai albarka tare da ragowar 'yan takarkarin sanatoci na wannan jam'iyya da 'yan majalisun tarayya duk na wannan jam'iyya idan zaɓe kuma na gwamna ya zo a fito kwai da kwaikwata a zaɓi injiniya abba kabir yusuf domin insha allah abba kabir yusuf zai nasara da ƙuri'u akalla ba ƙasar ba miliyan uku da wani abu ko ma zuwa miliyan hudu insha allah so muke miwa apc da pdp kayan mun fi ƙarfinsu insha allah allah ka ba mu nasara Allah ka ci gaba da ƙarfafar jagororinmu na wannan fati mai albarka Allah ka ba mu nasara Allah ka tabbatar mana da nasara muna kira da al'umma mu ci gaba da sa tsohuwa wannan mataimakin abba kabir yusuf a cikin addu'a allah ubangiji ya shi lafiya wato kwamarat aminu abdulsalam gwanzo allah tashi ka faɗu sannan allah ka ba wa al'ummar musulmai lafiya gida da asibiti Allah ka ba mu nasara da Allah don annabi ku yi mana subscribing domin kara mana karfin gwiwa daga wannan TV channel tamu ta Madun Kwankwasiya TV ta haka ne zamu dinga kawo muku labarai daga ko ina suke a wannan jam'iyya tamu mai albarka wannan jam'iyya tamu mai albarka Allah ka ba mu nasara Allah ka tabbatar da gasar NNPP walwala da adalci Najeriya Allah ka ba sanata Rabi Musa Kwankwaso Kano Allah ka ba Abba Kabir Yusuf tare da goyon 'yan mu da ko ina suke a faɗin ƙasar nan tamu ta Najeriya ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da wannan TV channel tamu ta Madun Kwankwasiya TV mun